Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. dubun dumatan jama'a ne galibi dalibai suka gudanar da wani gangami a nan washington da ma wasu birane da ke faɗin amurka da ma duniya baki ɗaya domin ganin 'yan majalisa sun samar da dokar da za ta kare rayukan ɗalibai a fadin amurka ta samar da tsatsauran dokar mallakar bindiga neman wannan dokar ko ya biyo bayan ta biyo bayan yadda ake amfani da bindiga barkatai ne wajen kashe mutane babu gaira babu dalili musamman cikin matasa da yawan ɗaliban makarantar parkland na jihar florida inda wani matashi ya shiga makarantar majori southman douglas high school ya kashe mutane har goma sha bakwai cikin watan jiya su ne suka bi sahun sauran ɗalibai zuwa nan washington dc domin karawa matasa ƙwarin gwiwa da za su tashi tsaye domin ganin an samar da dokar hana mallakan bindiga barkatai haka ma a can atlanta georgia nan ma dubun dubatan jama'a ne suka yi kwatankwacin irin wannan gangamin da aka yi a nan washington dc ciki ko har da 'yan makarantar da aka yi harbi da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a florida a gangamin na atlanta har da sanannen sanata wato sanannen dan majalisar wakilan nan mai kare haƙƙin bil'adama john lewis haka ita ma magajin garin atlanta kesha lance da wasu 'yan majalisar dokokin jihar sun halarci wannan gangami a can new york ma tsohon dan kungiyar mawakan nan paul makati ya fi sahun wannan gangami yana mai shaida wa kafar yada labarai na cnn cewa a daidai wurin da aka gudanar da wannan gangamin a jiya wani aka kashe wani babban abokinsa sakamakon irin wannan hali na mallakan bindiga barkatai waɗanda suka shirya wannan gangamin sun ce an gudanar da wannan gangami ne a wurare har takwas a duk faɗin amurka da duniya baki ɗaya ciki ko har da ƙasar tokyo berlin da paris sai dai wasu wuraren gangamin ya yi karo da cikas sai dai har aka ci aka suɗe shugaba trump bai ce uffan ba game da wannan gangami domin ko baya cikin washington a jiya lokacin da aka yi wannan taron shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin cewa daga yanzu duk wanda ya sauya jinsinsa ba za a ɗauke shi aikin soja ba sai ko idan ya zame babu wani zaɓi wannan umarnin da yana kunshe ne cikin wata sanarwar da fadar white, white house fadar gwamnatin amurka ta fitar wadda ta ce sakataren tsaron cikin gida yanzu haka ya kammala tantance waɗanda suke da tarihin canjin jinsin su domin waɗannan suna da rauni a gudanar da ayyukan soja har na wani tsawon lokaci tun a cikin shekarar da ta gabata ne dai shugaba trump ya yi yunkurin dakile masu canjin jinsi daga shiga cikin aikin soja amma hakan ya karo da yunkurin nan na shugaba obama da ya amince da su trump ya yi kokarin ganin wannan ya samu amincewar majalisa amma hakan ya samu babban kalubale a harkokin shari'a a cikin kasan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban na amurka har ila yau ya yi allah wa dare da wani hari a kasar faransa da ya yi dalilin mutuwar mutane hudu ciki ko har da wani dan sanda da ya yi musayar kansa da wani dan bindiga ya yi garkuwa da wasu mutane a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin trips a kudu maso yammacin kasar faransa a shafinsa na twitter shugaba trump ya ce tunaninmu da addu'o'inmu suna tare da waɗanda wannan mummunan harin ya rutsa da su tun farko dai ministan cikin gida na ƙasar ta faransa ya ce laftanar kanar arnold beltran ɗan sandan nan da ya yi musayar kansa da waɗanda aka yi garkuwa da su ya rasu ya ce ya mutu domin ƙasar faransa faransa ba za ta taɓa mancewa da irin wannan jaruntaka shi ba in ji ministan na cikin gida gerald calom a shafinsa na twitter mahukuntan kasar ta faransa dai sun ce tuni dai aka kame wasu mutane biyu da ake tuma suna da alaka da wannan harin ciki ko hadda wata mata da ake da take da kusanci da maharin kafafen yaɗa labarai na ƙasar rasha da syria sun ce mutane sama da dubu ɗari da biyar ne suka bar gabashin gauta da ke ƙasar syria ciki ko hadda dubu bakwai da ke cikin ƙungiyar 'yan tawayen da suka tunga a wannan wurin dubban masu faɗan ne dai da iyalansu suka bar wannan wurin cikin mota kirar bus hakan ko ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimawa ne tsakanin kungiyar 'yan tawayen nan ta failkar al-rahman da russia da kuma mahukuntar ƙasar syria barin wannan wuri da waɗannan mutanen suka yi yana zuwa ne kwana ɗaya bayan failak rahman ta amince ta yi saranda a yankin na gauta ciki ko har ma da gefen garin da suka hada da azben zamalka intama da joba an dai amince su wuce ba tare da kace na ce ba har zuwa gundumar idlib yan tawayen suka ce wannan yarjejeniyar zai ba da damar masu gudanar da ayyukan jin kai su kai aikin kiwon lafiya da samun shiga fara inda fararen hula suke a yankin labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Mu kuma kasan muna da wani tunani. Shi yasa so ina makarantun da farko abin da za su fara cusa ma yaro shine ya iya turanci hmm. da ya koma mu kuma gida yaro yana ina iya abin da sai ce wai bakane tana da kyau shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke katsina dr aliyu idris funtuwa yake magana kan makarantun kuɗi za mu kawo muku cikakkiyar hirar can anjima batun makomar almajirai da irin ilimi da suke samu ko rashin samu yana ci gaba da ɗaukar hankalin masana da kuma matakai da suka dace a ɗauka don shawo kan wannan al'amari. Kamar yadda muka sha nanatawa ra'ayoyin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum, galibin mayakan sa kai a rundunar ƙungiyoyi da suke ta da kayar baya irin su Boko Haram daga rukunin almajirai suka fito da kuma zauna gari banza. A makon nan akwai hotunan yara da basu kai shekaru bakwai ba da aka ɗauka a jihar Kano suna yawo da sunan bara. A cikin sharhi da wasu suka yi, suna cewa ai laifi ne ga Allah da ma ƙasa kan irin waɗannan iyaye da suke fakewa da sunan neman ilmin addini su kauce wa ɗaukar nauyi ko sauƙi nauyi da Allah ya aza musu. Wannan shi ya kawo muka jawabin da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi a Kaduna a bara a wani taro, inda ya ce akwai yara fiye da miliyan uku waɗanda suka kai mizanin shiga makaranta, amma suna gararan ba a titunan jihar. Tun a barar wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori yake neman gwamna Ganduje domin jin irin shirin gwamnatin sakan waɗannan yara. sai a makon jiya ya yi nasarar samun gwamna ganduje waɗannan yara fiye da miliyan uku wanda ba sa zuwa makaranta ba wai 'yan jihar kano ne kawai ba yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na afirka ta yamma alal misali za ga yaran chadi a nan za ga yaran niger a nan to kaga wannan babban matsala ce sosai da sosai saboda haka abin da muke faɗa a nan irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar kano ana nan ana tattauna yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari. Haka dai zuwa shi ne mutanen Kano za ganin wannan doka. Babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a ɗau lokaci ba za su fito mana da wannan doka. Babu waɗanda tashe-tashen hankula suka fi ritsawa da su kamar mata da yara, waɗanda suka tsira da ransu amma suka bar muhallansu yara su suke ganin tusku musamman game da neman ilimi, kamar yadda wakilin sashen Hausa Lawal Sani ko na ya duba cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga Taraba. Fitinu da aka samu a sassan jihar Taraba daban-daban ya jefa ilimin firamarin yara da ke gudun hijira cikin wani mawuyacin hali. Wani fage na irin wannan fitina na baya-bayan nan shine yankin Mambila, inda Fulani da kabilar Mambila suka yi artabu. Duk da cewan kura ta lafa yara ƙanana daga ɓangarorin biyu sun samu kansu a sansanonin gudun hijira. Malam Hassan Ardo Adamu Ban, bafulatani ne kuma malamin makaranta. nomadic eh, primary school nan duka warwa warwashe ba su a karatu yanzu it's only about two or three primary school that is on now na ina da ina da na akwai na arrogaji primary school akwai wani guroje Mr. Jonah Kataps, tsohon malami ɗan ƙabilan Mambila, ya taɓa rike mukamin shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa a jihar Taraba. From the communities uh, we visited, da garan gadi da muka yi, from these affected areas uh, their education da now disrupted. Abin takaici Wannan yanayi da ke yankin Mambila ya bambanta da abin da ke faruwa a sauran sassan jihar inda aka yi rigingimu. Domin a can gwamnati ta fara gudanar da ayyukan koyo da koyarwa na wucin gadi. Kwamishinan ilimi na jihar Taraba, Mr. Yohannes Jigem ya yi ƙarin bayani bisa wannan al'amari. Gwamnatin jiha uh, na iya ta wurin ba da kula ga yara 'yan shekaru firamare da sakandare. and primary school principals and headmasters. Galibin makarantu kan bar waɗannan yara su rika karɓar darussa. children to receive uh, free lessons. We feed them once in a day. Da kuma abincin rana duk da cewa ba sa biyan kuɗin makaranta. The normal school fees in our schools but we allow them. Wannan shine agaji da muke baiwa yara ɗalibai 'yan gudun hijira. To our IDPs of school age. Mukan kuma karfafa su da su ci gaba da karatu. A duk sa'ilin da suka gabatar da kansu, shugabannin makarantu kan karbe su. Shugaban makarantar Jorobadi da ke Jalingo, Malama Kristi Zaku, ta ce sukan marabci irin waɗannan ɗalibai a koyaushe suka zo makarantunsu. Muna ba su free education da sun zo sun ba mu sunayen yaran su wayanda ba su a makarantar yanzu. muka shiga da su makaranta masu biya kokowa ba su yi komai ba muna ba su ilimi ganin wannan yanayi ya sa gwamnatin jihar taraba ta sa himma wurin gaggauta bude cibiyar kula da 'yan gudun hijira da gwamnatin tarayya ta gina a ƙauyen jimlari da ke kusa da jalingo mataimakin gwamnan jiha alhaji haruna manu shi ya bayyana haka mun duba mun ga ah, kamar yadda ka gani muna da ginin nan guda biyu akwai wanda aka fara shi wanda aka fara din na gani an gama shi cikin kashi 100 dai za mu ce kashi 90 an gama wannan da akwai wanda kuma na biyu da gini na biyu da aka fara shi kan akwai aiki da yawa wanda ya kamata a yi so gwamna ya ce a zuwa duba ne a gani me ya kamata za a yi me wanda me aka gama a ciki me wanda ba a gama ba muga cewa in gwamnatin jiha za ta iya taimaka ta ga ta gama ah, so da waɗansu mutanen wanda suke makaranta suna zaune a makarantu za a iya dawo da sunan su zauna dama saboda babban dalili ko wannan wajen dama an yi shi ne saboda irin wayannan ah, idp an yi su ne duk a kasan nan kowa wani jiha na gani an gina musu ah, gwamnatin tarayya ta gina ah, saboda duk lokacin da aka samu rikici irin wayannan mutanen da suka bar gidajen su za su iya zuwa su zo su zauna wannan wajen so mun ga dai wannan da ya kusan gama shi in allah yadda duk abin da ya kamata za a yi abin da ya rage za a yi ne za mu je mu yi musu magana in za su iya gamawa to alhamdulillah in ba za su iya ba gwamnatin jihar na gani za ta shigo ciki ta samu ta gama masu kula da al'amuran ilimi na ganin akwai bukata da ke akwai na yin gaggawan samar wa yara 'yan gudun hijira a yankin mambila makarantu ko da na wucin gadi ne lawal sani kona muryar amurka daga Jalingo. A bikin ranar mata ta bana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe takwas ga watan Maris a kowace shekara, ma'aikatar kula da jin daɗin mata ta jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar yaƙi da talauci a doron ƙasa da ake kira Oxfam sun shirya taro ga ƙungiyoyi daban-daban a birnin Kebbi da taken amfani da masu rajin kare hakkin bil'adama wajen inganta rayuwar mata da ke karkara. a cikin waɗansu suka taron har da haruna sani wanda shine manajan shirye-shirye na hukumar usaid da ake kira Fit the Future a cikin wasu mukamai da ke rike da su. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Mata Muhammad ta zanta da shi kan batun ilimin ɗiya mata a jihar Kebbi. To alhamdulillah eh, sadadu an ka ɗauko magana jihar Kebbi musamman munan na arewa maso yamma na Najeriya muna da fahimta cewa ai ana karatu. Labud da la shakka ana karatu. Matan suna karatun kuma suna da ƙoƙarin da ilimin. Amma mahi yawa suna nan cikin wancan jahilcin da an ka sani jahilcin ilimin zamani da jahilcin ilimin addini shina na yaya katutu mu da ke shiga ƙauyuka mu ke da wani masaniya cewa idan ka zo ƙauyuka za ka fahimci cewa akwai wancan abin da ake ce jahilci na asali shina nan shina gudana cikin mutane tare da roƙon afuwa ba wai ina nihin na nakasawa ba ina nihin ba a ba su damar su biɗi ilimin da ya cancance su ba musamman misali har yanzu akwai al'ada da wacce mace ta aure ta ƙara da ilimi ko da ko na addini ne da mace ta kai lokacin wanki sai a wanke ta ba tare da an kula da cewa tana da karatu addini ta kai mataki na kaza ba shikenan kuma karatun ya yanke daga nan sau har yanzu muna da rashin yarda mata su ta su karatu karatu wani iri ne idan suna gidajen mazajen To madalla da shike kana shugaba na kungiyoyi da dama. Kuma na inta ka shiga lungu da saƙo zuwa ƙauyuka. To menene kungiyanku take yi domin su ƙara wayar da kan uwaye da ke can karkara domin su tura 'ya'yansu makaranta su. Kayan in hada miki abin da muke zan hada miki kuraren da an kai baya. kuraren da an kai baya wurin wayar da kan mutane shine tattalin nuna mutum dole sai yayi kure ne. Sai ka gwada mutum muhimmanci illa abu in mutum yana da wata aƙida ta fahimta cewa abu kaza na da kaza to sai kana da ilimin fahimtar ci fahimtar sai cewa a'a ga illar da hake gani ga kishiyarta amfanin da hake gani ga kishiyar shi to muddin baka da wannan sanayya to da waya ka ja hankalin mutane to bisa ga haka ne ne yasa sadda duk mun ka shigo mu a kungiyance muna tattalin isko wa'anda adda haƙƙin mutanen nan ma'ana sarakuna uwayen ƙasa limammai musamman muna da ƙasar musulunci limamman mu musamman da mallaman zaure muddin ba su an ka jawo cikin lalurori sun ka fahimci amfanin ya zan su ke yada wannan aƙidar ba to akwai wuya a samu canjin da ake so da sauri za a samu amma da sauri ba zai zo ba to amma in an ka bi ta wannan gehen nasu ta gehen sarakuna limammai manyan matan sanannun mata kamar irin waɗanda sun ka samu amfani sun kai nasara masu kirki so so da yawa halayen mu ke sa kuma mutanen ƙauye na ganin abin nan bai da amfani amma mutanen kirki musamman misali ga ƙungiyar da nake shugabanta sadda za mu biɗi mata wanda za su shiga gidaje sai da mun ka biɗi dattijai saboda in dattijai ya wadda an ka san mutuncin daga shiya ta zo cikin gidan ki tana miki bayani ba ki da shakkun cewa mutum ne kirkici kuma za ta yi miki bayani ne tsakani da Allah bisa ga ita ma ta amince da abin to muddin an ka samu irin waɗannan mutanen kirki suna idan san akwai tarbiyya ta kwarai in Allah su mutane za su karba ɗari bisa ɗari na biyu kuma kusantar da wurin karatun ga waɗannan mutane idan namiji zai tashi da sahi ba sai ya ɗiban ruwa ba sai ya shara ba sai ya ba yaro kaza ba sai ya yi wasu abubuwa ba yana ya taka kilomita bakwai ko shida shi makaranta ita mace idan makaranta ya yi mata nisa yaushe ta kare aikin gida yaushe ta tafi to muddin ba mu iya kawo wa'annan abubuwa kusa gare su to shi kuma zai musu wuya to wani kira za ka yi wasu uwayen domin su taimaka ba wai sai lalle sai an sa yarinya ta yi wannan aikace aikacin ba su san mahimmancin ilimi su tura su zuwa makaranta to yana da kyau uwaye su fahimci abu guda kamar sau da yawa zan ba da misali da kaina nake ce ma iyalina sai in ce ku dubi wa'ance wance da ke ɗiban ruwa gidan wance haka kuke son ku yi rayuwa mijinta ya rasu ya bata ta dawo gidanka kana o mahaifi mijinta ya samu matsala ya rasu ko sun rabu ta dawo ga ita ga ɗiyanta abin ga da hausa ke cewa na sai da akuya ta dawo tana cin min danga to idan muna da tunanin cewa to su ma mata ha mu girma yi amfani da damar su mu ba su damar su na iya biɗan makansu to ko da an samu akasi wanda mafi yawa shi ake samu yanzu to tana da damar da za ta iya amfani da sanayyarta ta yi amfani da shi ta bada makanta abinci ba tare ta walakanta kanta ba mafi yawan batsalcin da ake samu al'umma dangane da matan abin da ke kawo shi shine rashin mafita gare ta sai ta gabata da wani fita sannan rayuwar dan adam ta riga ta lalace ga son amfani da wata dama da an na kasa ga mutum shi amfani da shi ina so amfani da wanga dama in ba da wani misali guda wanda zai sa mutane su kila su hankalta wata rana na je wani gari wurin wani aiki ba nan jihar gaba muna zanne sai wasu mata biyu sun ka wuce. wasu maza sun ka wuce. zuciyata ta nuna min akwai wata illa ko da an ka bibiya da sun ka dawo su matan sai na tare su na ce kuka misa honka sai sun ka kawo rabin kuka mata ne matasa abin sun ka je yi nan batsalci sun ka yi da waɗannan mazaje kuma ke sanan an ka basu naira hamsin ina mazan ku sun ka ce wallahi sun yi wata tara tara rabon su da mazan suna kurmi ita ba ta da abinci da za ta ba su wayanda annan ba su da abin ba su sai sun kace an ka ba su wazo biya su biyu an kai lalata su cikin daji an ka kaga menene kawo haka rashin ilimi da suna da ilimi da zai taimaka musu wurin samun abin da za su amfani da shi ba za su yi shi ba har zo suna kuka to yana da kyau uwaye su yi amfani da wannan dama su kare sannan qur'ani da ya faɗa mana ce ku an fusakum ahlikum nara to wa'annan aya ba wai cewa an kai in ka zo ka zauna kana cin abinci da kai da ka shike na kawon kiyani ka kare ba halinka suna haƙi ne gare ka haɗin da Allah muddin ya zan kai ka na yasa ta wani abu to kai tsamani a yi mata azaba zina kai kwa kyale ka azaba kyale ta baka bata wani tanadin kishi haka nan ba da fatan Allah su waye za su yi amfani da wannan dama su tura ɗayan su makaranta su ba su ilimi na zamani da na addini a goga su tare kada guda he guda muddin mutum ya tafi da addinin ilimin sana addinin shi da ilimin zamanin ga in Allah su zaka ya hato mutumin kirki kuma zai amfani kai ne alhalin al'umma Muran Ato Muhammad Muran Amurka daga birnin Kebbi Najeriya A bude, wannan shiri mun ba ku ɗanɗanon hirar da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani ya da shugaban kwalejin Ilmi ta tarayya da ke Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa wanda ya magana kan wata babbar matsala musamman ga mutanen Arewa waɗanda suke alaƙanta iya turanci da ilmi. Matsalar da muke ta sha nanatawa domin yanzu a gidajen 'yan Arewa manya a biranen Najeriya misali Abuja za ka ji iyaye sun gwammace magana da 'ya'yansu ƙanana da harshen turanci maimakon harshensu na asali wadda Allah ya ba su ba wani ba. Abin da janyo maganan ita ce matsayar makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun kuɗi da irin ɗabi'u da suke cusawa yara. Ga yadda hirar su ta kasance. Dakta ya kake kallon ita gwamnati waɗanda su suke ba waɗannan makarantu masu zaman kansu misali a ce irin takardar su fara gudanar da makarantunsu wani lokaci za gwamnati tana kewayawa tana rufe su ganin cewa ba su cika ka'idoji to ya kake ganin su makarantun gwamnatin su ma sun kai wannan fagen da su za a kyale su ga irin na masu zaman kansu kamar ana matsa masa da su su rufe saboda rashin eh, cancanta mm. akwai wani sharhi da za ka yi dangane da wannan a sami makarantu masu zaman kansu yana da kyau kusan kasashen da suka ci gaba idan ka lura aka ga waɗannan makarantu masu zaman kansu eh, sun bayyana ne domin su taimaka ma ita gwamnatin dai eh, mataki na farko sannan kuma ya kasance kamar sun zama wani fage na gasa tsakanin makarantun gwamnati da kuma makarantun masu zaman kansu kowane na kokarin ya wani to kaga aka kowane na kokari kamar mata ne kana da mata biyu kowace kokari take ta faranta maka to kaga kai zaka samu jin daɗi zaka samu kula sosai eh, saboda dukkan su biyan suna kokari ne su inganta ka to su waɗannan makarantun a kasashen da suka ci gaba ka suka kalli ilimi da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna ta kokari ne ya faranta ma ilimin ya kokari a ga ilimin ya ci gaba to abin da ke da damuwa mu a mu shine yadda ma ake ba da izini a buɗe wa'in makarantu din ba matsa musu ake ba kamata ya ce ita kanta makaranta mai zama kanta ba amma ba ta izinin ta fara ba sai ta cika bukatun da ake bukata na makarantu din ita gwamnati ai bata bata buɗe makaranta hita cika wannan bukatun dama akwai abubuwan da ake bukata a makaranta ya kasance duk akwai su wurin wasa wurin kewayawa na yara sassan azuzuwa kuma sannan shi kan shi ma inda makarantar take inda aka gina ta ana bukatar ya kasance wuri ne wanda bai cika hayaniya ba kuma bai kusa da wuraren hatsari kamar jirgi kamar wani kamfani kamar wani abu to amma yanzu abun abu ne ga kaga an sha kamar kasuwa mm. sai kaga an samu bene can saman bene can saman bene ga wai wai makaranta ce an bude ta kananan yara wanda ake hawa da su ana abun nan ba a kula da hatsari wani yaro na iya faduwa ma kan abun nan kawai an maida abu ga ka san ana bude shago a kasa kayayyaki haka aka aka maida makarantu yanzu kuma ai ba su izini akai to waye ya ce a ba su izini su fara bayan an san ba su da wurin da ya abu nan wurin da ya kamata su yi to kaga laifin na gwamnati ne don gwamnati ke ba da izinin su waɗannan masu makarantu masu zaman kansu ko akwai wani jan hankali za ka yi musu shi in ka lura da abubuwan da suke fara ai ko su makarantu masu zaman kansu din akwai abubuwa waɗanda ita dai gwamnati ita ce uwa kuma ita ce uba ita ya kamata sa ido don hakkinta ne ah, ba da ilimi yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai to tana so a taimaka mata taimakon nan wani ba za a ce wai dan ta kasa ba amma tana so ta kawo wani tsari wanda zai inganta abin al'amarin to saboda haka kamata ya a ce an sa ido saboda ilimi idan ba an sa ido ba al'amari ne mai hatsari kwarai da gaske baka kula da wanda yake ba da ilimin nan ba mai kuma yake ba da shi ya ba muke da matsaloli shi ba a iya gane wannan sai ya ɗauki lokaci ba kamar eh, kamfani ba ne wanda za a ce yau za a yi abu gobe a ga sakamakon shi wannan sai ya ɗauki shekaru wasu ba a san abin da suke ba suna ta tura ma yara wani ra'ayi daban wanda ba a san ra'ayin nan ba ba za a iya gane nan ba mu kuma ka san muna da wani tunani shi yasa so ina makarantun da farko abin da za su fara cusa ma yaro shine ya iya turanci hmm. da ya koma mu kuma gida yaro yana ina iya abu na sai ce wai abokan tana da kyau yana da kokari yana da ne saboda mun mai da turanci in ka iya shi shikenan kana da dukkan ilimi na duniya ba san harshe bane kamar sauran harasa wanda ake da su kasashen ma da suka ci gaba suka gane watsi suka yi da wancan suna wanda ba nasu ba suka dauko nasu kamar da suke koyar da wannan saboda sun fi ganewa kamar duk waɗannan misalan da muke baka kamar misali a ce su darussa waɗanda muke ganin suna da wuya yara suna kasa gane su kamar irin su lissafi kimiyya ɗin nan da menene ai saboda harshen wani yaro ana koya mai abu biyu a lokaci guda ana koya mai harshen wani bai gama kwarewa ba kuma ana amfani da wannan harshen kuma ana koya mashi shi wannan darasin ka gane amma da za a koya mashi ka lura da lokacin da muke firamare ko girgiza za a mana daya eh, mafarin girga biyu idanun dabba don yaro ya san dabba uku kawo humuru kullum yana kusa da uwanshi eh. yana kan abu to ya iya wannan kirkai ya iya abu ba yanda za a ko shekara na za a yi amma ka kusa sa aljabara su wane ne su kaza kaza baka san ma ka gane waɗannan abubuwan ba kuma suna ce maka wai baka san abin da kake to kaga irin waɗannan makarantun su suna ƙoƙarin samun malamai amma malamin ba wai lallai sai ƙwararru kowa. kuma su kasan suna makarantun kuɗi abin da suke kokari su samu jali da lokacin da aka fara buɗe makarantun kuɗi waɗanda suka fara buɗe su ba makarantun kuɗi ake ce musu ba makarantu masu zaman kansu saboda waɗanda suka buɗe su masu ilimi ne masu son taimaka ma al'umma su ba don su ciri ba suka buɗe ba eh. wani mahaifin shi ya mutu yana da hali sai ce bari ya karrama mahaifin shi kada a manta da sunan shi bare bude wata makaranta saboda ladan ba ta rika zuwa wajen abun nan ba wai ya ci ba to amma yanzu duk makarantun da ake budewa kashi 90 cikin 100 nasu wanda suke bude su su ci ne saboda haka malaman ba a biyan su da kyau kuma kowane malami dauko shi ake ba sai kwararre ba masu haro duka duka kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai ko makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodo ne da Solomon Abu abubuwa waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.